بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل كراتمنا للتاتين حسن المسلم min azkarin kitabi wa wanda Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab al-Qatani ya wallafa a shekara biyu da suka gabata mun fara karanta wannan littafin har mun yi rabin sake da ko kusan rabi sannan muka dakatar saboda azumi muka ce daga ba za mu ci gaba kuma ubangiji ta bai ƙaddara a ci gaban ba sai daidai wannan lokacin lillahi al'amru min qablu wa min ba'd da daɗin da yanzu duk na ubangiji ne subhanahu wa ta'ala mun fassara addu'o'in da suke bayani tun daga tashin bacci na mutum da abubuwan da ya kamata yi a yininsa gaba ɗaya da abun da zai yi har zuwa lokacin kwanciyarsa bacci wato tun daga farkawa wacce addu'a za ka yi sannan da shiga ban ɗakinka da alwala da sallarka da addu'i da ake bayan sallah da wasu abubuwa da za su kake yin su na yau da kullum a yininka da addu'ar bacci da in ka yi cikin dare ya za ka yi ko in ka firgita wata irin addu'a za ka yi da kuma in yi mummunan mafarki a cikin baccinka wani irin zikiri za ka yi ko wani matakai za ka ɗauka wanda ne karatunmu na na ƙarshe ka yi bacci har ka yi mafarki da kuma tun daga tashi aka fara wace idan mutum ya yi mafarki mummuna marar kyau to abin da ya kamata ya shi ne farko kar ya gaya wa kowa sannan ya ce a huzu billahi min shaitani rajim ya nemi tsari daga Allah subhanahu wa ta'ala ya nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga shirin shekwani sannan kuma ya nemi tsari daga shirin abin da ya gani in na mummunan mafarkin kada wannan abin ya same shi kuma ya haka a sau uku sannan ya yi tofi a ɓangaren hagun ɗinsa sau uku sannan kuma ya juya daga ɓangaren da ya kwanta in ya koma wani ɓangare in ta dama ne ya koma hagu in hagu ne ya koma ya koma dama sannan idan yana abin nan an so kuma ya tashi ya kama sallah idan lokacin kiyamun lailin sai yayi yanzu za mu tashi du'a'u qunutil witr wato addu'an alqanut na witri idan an yi sallar witri ana yin alqanut to yaya addu'ar take a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama mana addu'o'i guda uku kafin mu tafi kuma wata addu'ar daban addu'a ta farko Allahumma hdini fi man hadaita وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى وانا الدعاء تثبت على سنة المنزوم الله صلى الله عليه وسلم أنا إنت الدعاء القدوس وما صاموا حديث الحسن shine Ali bin Abi Talib wato jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace allamani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witr yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koya min wasu kalmomi wanda zan dinga fadan su a lokacin da nake alqanut na witri witrin Ramadan ko ni witrin daban wannan hadisin Abu Dawud ya rawaito shi da Nasa'i da kuma hadisi ne wanda yake ingantacce to abin da ya koya masa su ne wa'annan addu'o'i Allahumma hadini fi man hadaita bari mu fassara addu'a Allahumma hadini fi man hadaita ya Allah ka shiryar da ni cikin waɗanda ka shirya wato bayinka da ka zaɓa za ka shiryar da su a nan duniya Allah ka sa ina daga cikinsu wannan kuma shine abin da mutum yake roƙo kullum in ya karanta fatiha yana cewa ihdinas siratal mustaqim ka shirya da ni ta farki wanda yake madaidaici idan mutum yana kan shirya din ma'anar addu'an Allah ka ƙara mini shirya Allahumma hdini fi man hadaita ya Allah ka ƙara mini shirya cikin waɗanda ka ƙara wa shirya kamar yadda a fatiha in kace ihdinas siratal mustaqim kana nufin Allah ya ƙara maka shirya tunda kana nan akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce abin da ake nufi da Allahumma hdini fi man hadaita Allah ka shiryar da ni tare da waɗanda ka shiryar mana ka tashe ni tare da bayin Allah waɗanda suke shiryayyu kamar yadda Fatiha take cewa ihdina siratal mustaqim al ladina amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin wato ka shiryar da ni in zama ina cikin jama'a waɗanda kai wa ni'ima ka shiryar da su ne annabawa da shahidai da mutanen kirki da siddikai. kamar yadda ubangiji ta lati wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was na wasu shuhadai was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wanda bi Allah bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yana tare da waɗanda Allah ya wani ni'ima daga cikin annabawansa da siddikai da shahidai da bayin Allah na gari ranar alkiyama wa fi man afai ya Allah ka bani lafiya cikin waɗanda ka ba wa lafiya ina nufin ka kubutar da ni daga dukkan wani bala'i Shi shine ma'anan ni fi man afai ka bani lafiya cikin waɗanda ka ba wa lafiya ma'ana ka tunkuɗe mini dukkan bala'i ka bani lafiya daga dukkan wasu cututtuka munana kowane iri sannan kuma ka bani lafiya kada wata masifa ko bala'i ta sauka mini shine ma'anan al-mu'afa ya haɗa lafiya ta jiki da kuma lafiya ta wato rashin masifa to lafiya ni'ima ce ta ubangiji subhanahu wataala rashin lafiya da masifa kuma ibtila'i ne daga Allah subhanahu wataala Allah ne zai jarrabe ka don ya gwada haƙurinka in ka haƙura ka ci jarrabawa idan ka haƙura ba kuma baka ci jarrabawa sai al'amarin mumini duk yadda ta faɗo alkhairi ne a gare shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amrin mumin inna amrahu كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له abin alkhairi ne ka gode wa Allah zai maka alkhairi idan kuma sharri ne ko musiba yi haƙuri, shi ma sai zai maka alkhairi Allah ba ka ladan masu haƙuri. amma ɗan adam ne da zai roƙa wa kansa bala'i ba ina roƙa wa kansa zaman lafiya ne da kuma lafiya ne shine ma'anan wa'afini fi man afai yasa sai na Abubakar yake la an uafa fa ashkur ahabbu ilayya min an ubtala fa asbih abani lafiya na gode wa Allah ta'ala ba wani matsala shi yafi min akan a jarrabe ni ne hakuri saboda an jarrabe ka ba lalle ka iya kaiwa labari wa wa afini fi man afai ya Allah ka bani lafiya cikin waɗanda ka bawa lafiya wa tawallani fi man tawallai ka jibinci al'amurana fi man tawallaita cikin waɗanda ka jibinci al'amuran wato ya zamana duk al'amari na kai ne kake ji'intansa kai take jagorantansa kai take kiyaye shi tsare shi kar ka bar ni da wayo na da da dabara na to idan Allah ta'ala ko ya jibince al'amuran ka to ai za su tafi a kenan ba za ka samu matsala ba saboda Allah ta'ala shi ke tafiyar da su a yanda ya dace amma aka barka da wayonka ko dabaranka to za ka je kai kwaba kuma za ta ɓaci maka sannan wa barik li fi ma a'taita ya Allah ka bani albarka ka mini albarka cikin abun da ka bani wato duk abun da ka bani na ni'ima Allah ka sa min albarka a cikin sa daga ciki akwai rayuwa rayuwa ni'ima ce ta ubangiji ta to ya Allah ka bani ka sa mini albarka a rayuwata to kaga albarkar rayuwa ko ta ta komai ai za ta rayuwar rayuwa ta addini rayuwa ta da'a wa Allah ta'ala kuma rayuwa ta ni'ima ta walwalawa rayuwa ta yi albarka sannan haka nan ka bani albarka cikin abin da ka bani na dukiya dukiya ta zama mai albarka ba ba ba ta zama mara albarka ba wanda za a yi wa Allah da'a a cikinta za a tsare dokokin ubangiji subhanahu wataala kuma ya zama ta hanyar halal aka samu kuma ta haɓaka ta hanyar halal sannan wa barigi fi ma ɗaita, min al-ilmi ya Allah ka sa mini albarka cikin abin da ka bani na ilimi ilimi na ya zama mai albarka ilimi mai albarka shine ilimi mai amfani wanda yake amfanan mai shi da kuma wanda yake sauraron su. wanda yake aiki da iliminsa kuma yake karantar da shi wannan shine ilimi mai albarka da sauran dukkan abubuwan da ubangiji ta yake ba dan adam idan ka ce wa barik li fi ma dai ta kane mai Allah ya sa maka albarka a iyalanka zuriyanka duk Allah ne ya baka Allah ya musu albarka waƙini sharra ma ƙazaita ka kiyaye ni daga sharrin abin da ka hukunta daga sharrin abin da ka hukunta wato ɗan adam yana tafiya a cikin ƙaddaran Allah da hukuncin Allah Allah ta'ala in ya ƙaddara maka abu sai kai addu'a to Allah zai canja wannan abu in Allah karbi addu'an ka sai kaga abun bai same ka ba sai Allah ya canja shi saboda hadisin da yake cewa la yaruddul qadara illa du'a ba abun da ke mai da ƙaddara sai addu'a to amma in Allah ya hukunta abu kuma to abun ya riga ya faru ne abun ya riga ya faru ko Allah ya ga damar ya hukunta shi ko kai addu'an ba zai karbi addu'an ba abun zai faru da kai ko kuma za a dan sassauta maka shi ya same ka to anan da aka ce waqini sharra ma qadai ka kiyaye ni daga sharrin abun da ka hukunta mana bala'in da ya sauka din ka ka ni daga sharrin sa sai zama alkhairin sa zaka samu ko shine ladan da zaka samu na musiba da daukaka darajar ka da zai shirrinsa kuma Allah ya tsare ka daga shirrin wannan bala'in don kar ya je ya kai ka kauce ta farki madaidaici ko kuma Allah ya kiya ka daga shirrin bala'in da ya hukunta maka mana duk bala'in da Allah ya kaddara zai same ka ko musiba kar ka kar ya taba maka kar ka taba maka addininka kar ka taba maka hankalinka domin duk wata musiba da ka shiga in ba ta taba maka hankalinka da ka ba to mai sauki ne amma in abu ya taba addinin addininka to shine babban masifa kenan ya sa magabata yin bala'i ya samu mutum sai ce na gode wa Allah da bai taba mini addini na ba ji sauran abubuwan masu sauki ne akan addini ko kuma ya zama bai taba maka hankalinka ba don baka da hankalin addini ma ba za ka yi ba rayuwar ma ba za ta maka kyau ba baka san ma me kake yi ba to duk abun da aka hukunta maka na bala'i da masifa idan bai taba maka addinin ka da hankalinka ba to Allah ya tsare ka daga sharrin wannan masifan da bala'i gashi ya sauka din Allah ya jarrabe ka amma tsare ka daga sharrin ka shine ma'anan waqini sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayk domin tabbas ubangiji subhanahu taala kana yin hukunci kai amma wala yuqda alayk kai kuma ba a hukunci akan ka kai kake hukunta komai da komai a nan rayuwa ta duniya duk abin da ya faru Allah ta'ala ne ya kaddara shi kullun yusibana illa ma kataba Allah lana amma wala yi kuza alaika kai ko ubangiji ta'ala ba a yi maka hukunci a wajabta maka wani abu ko a tsora maka wani abu na masifa ko kuma a dinga bibiyan hukunce-hukuncen da kai la mu aqiba li hukumi Allah ta'ala ya hukunta wani abu ne zai ce kai wani abu bai yi ba kaza ya kamata ka yi. ba wanda ya cewa Allah wannan abu amma duk yanda mutum ya kasance da shugabanci a nan duniya idan ya yi wani hukunci wani zai iya bin hukuncin daga baya ko ya zama na sama da shi ya bibi wannan hukuncin sai ce bai daidai ba ne a sake ko in shi ne na saman in ya kauce daga mulkin wani kuma zai masa bibiyan wannan hukuncin ƙarshen ta kila ma a kama shi a ce abin da ya ba daidai ba ne sannan innaka abin innahu la ya zillu man waleka tabbas yadda lamarin yake innahu wannan zamiru sha'ani ne ai inna sha'ana innahu tabbas sha'anin da lamarin yadda yake la ya zillu man waleka ba man walaita wanda kake so la ya zillu baya kaskanta duk wanda kake son sa to ba zai kaskance ba ko a nan duniya ko a lahira bai zai walakanta ba idan Allah yana son mutum a lahira yana aljanna ai a nan duniya kuma zai kiyaye shi daga dukkan wani abu wanda zai walakanta don zai zama yana da makarimul akhlaq ina da tsoron Allah wa mai da ja'al lahu makhrajan don ji tsoron Allah Allah zai ba shi mafita makarimul akhlaq taqimi masari su'i kyawawan dabi'u suna hana mutum yayin mummunan kaye Allah ya walakanta shi a nan duniya shi yasa khadija radiyallahu anha lokacin da manzo Allah ta sama ya zo wurinta yana bakirki ta yi hankalinsa a tashe mala'ika jibril ya masa wahayi a abin nan a kogon hira sai ji tsoron kada ba mala'ika bane ya zama aljani ne ya ji tsoron kar ya halaka da ya gaya wa khadija labarin sai ta ce a ai kai kana sadar da zumunci kai kana ainihin kyautata wa bako kana ɗaukar nauyin jama'a idan bala'i ya samu mutum zaka taimake shi kana gaskiya a magananka kana da riƙon amana ta ce wallahi la yuqzi Allah wallahi Allah bai zai kaskantar da kai ba bai zai walaƙanta ka ba to kaga cewa wani ɗabi'u sun suke hana mutum ya shiga cikin walakanci da tsoron Allah to kuma su ne suke sa Allah ya soka ni Allah ya soka shi kenan ka haye wala ya'izzu man adaita kuma dukkan wanda kake gaba da shi baka son sa shi kuma baya samun ɗaukaka ko da ya tafi can sama kuma to zai faɗo ƙasa daga baya ba zai taba samun ɗaukaka ba a lahira kan bai da komai makaskanci ne in dai mutum yana adawa da Allah ta'ala Allah baya son sa a nan duniya kuma ko da an ɗaga shi sama a ƙarshe zai zo ya wantsula kuma ya zama ba shi ɗin bane tabarakta albarkatunka sun yawaita shine ma'anan tabarakta ai abin nan tabaraka ma'anarsa na sha faɗa ta kasara khairuhu wa dama sultanuhu wa azama shanuhu alkhairunsa sun yawaita albarkatunsa sun yawaita sannan sarautansa ta da wama sha'aninsa ya ɗaukaka tabarakta albarkatunka sun yawaita rabbana ya ubangijinmu wata alaita kuma ka ɗaukaka ka ɗaukaka daga barin duk wata siffa ta tawaya babu wata siffa ta tawaya da kake siffantuwa da ita wannan addu'an ta daga cikin addu'a wato ta alqanut wanda manzo Allah ta sama ya koyawa al bin Ali zikan hadisi ne ingantacce addu'a ta gaba Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udhu bika minka la usi sana'an alayka anta kama afnayta ala nafsik wani sama addu'a alqadun ne an wato ta daga sayyidina Ali bin Abi Talib yace manzo Allah ta kuma ya kasance yana fadan wannan addu'an sai akhir witrihi a karshen witrinsa ashabu sunan suka rawaito hadisin Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah kuma hadisi ne ingantacce fassaran addu'a ita ce Allahumma inni a'udhu bi ridaka ya Allah ina neman tsari wato ina neman tsarin yardanka min saka sakadika daga fushinka wato ya Allah ka yarda da ni ka kare ni daga fushinka Allah yana yarda da mutum idan mutum din yana yin abin da Allah yake so Ina fushi da shi idan mutum yana yin abin da Allah baya so to ya Allah ka lullube ni da yardanka ka kare ni daga fushinka wa bi mu'afatika min uqubatika ya Allah ina neman tsari afuwanka daga ukubarka wato kai mini afuwa ka bani lafiya ka kubutar da ni ko ko mu ce kubutarwanka wa bi mu'afatika daga kubutarwanka min ukubatika daga ukubanka wato ka ka tsare ni daga wato ainihin azabarka da afuwanka da kubutarwanka to azaba kuma ukuba kuma akwai ta duniya akwai ta lahira in Allah ya baka lafiya daga wannan ya tsare ka ka tsaro a nan duniya ba za ka shiga cikin azabar Allah ba a lahira ma ba za ka shiga cikin azabar Allah ba shine ma'anan wa bi mu'afatika min uqubatika sai ce wa a'udhu bika minka wa a'udhu bika ya Allah ina neman tsarin ka minka daga bala'inka ina neman tsarin ka daga bala'inka wato wannan kamar yadda Allah ta yake cewa wa yuhazzirukumullahu nafsahu wato Allah yana yana abun nan yana tsoritar da ku kansa kar ku kuskura Allah ya fushi da ku ko ya saukar muku da bala'i ku kiyayi Allah ku Allah ku dinga masa abin da yake so ku nisanci abin da zai fusatar da ubangiji subhanahu wata'ala to shi nan kake cewa a'udhu bika minka ina neman tsarinka daga bala'inka da musifanka to idan kana son ka abin nan ka kubuta daga azabar Allah sai ka koma zuwa ga Allah din subhanahu wata'ala fafiru ila Allah ku gudu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala inan la manja wa la ja minka illa ilayka ba matsirata ba mafaka daga azabarka sai an koma zuwa gare ka to shi Allah zaka nemi ya tsare ka daga azabarsa da bala'insa sai ce la uti sana'an alayka ni ba na iya kiyaye irin yabon da ya kamata a maka anta kama asnaita ala nafsi kai kamar yadda kai yi kanka wato duk yadda zan yabe ka ya Allah ba zan iya yabon ka kamar yadda kake yabon kanka ba to kaga wannan kai ka gama yabon Allah subhanahu wataala mana duk abin da kake faɗa yabon bai kai ba sai kace to ya Allah ba zan iya yabon ka kamar yanda kai kake yabon kanka ba addu'a ta gaba ita ce Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nakhsha 'azabaka inna 'azabaka bil kafirin mulhaq اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونقضأ لك ونقلأ من يكفرك وانا حديث شما أرويتوش لك وتعينهم سيدنا علي سيدنا علي ينا القنوت إلم وانا القنوت كما ينا أرويتو لك سيدنا عمر شما ينا إلم وانا القنوت يا تبت سيدنا عمر ينا أرويتو مرفوع إتاما زن الله ينا ين وانا القنوت أما حديث مرسل ضعيف أما أنا عمر إن يا إنغانتا ala halin wannan addu'a ce mai kyau wanda ake yin ta kunutin witri kamar yadda Abdurrazzaq ya rawaito a cikin al-Musannaf fassaran ta shine Allahumma ya Allah iyyaka na'budu kai kade muke bautawa kai kade shine ma'anar iyyaka na'budu kamar yadda yazo a Fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kade muke bautawa da an ce na'buduka sai zama muna bauta maka zai iya kuma a bauta wani daban amma kace iyyaka na'budu kai kaɗai muke bauta ba mu bauta kowa sai ka shine ma'anar la ilaha illallah walaka nusalli kuma saboda kai muke sallah wato muna yin sallah don neman yardanka ba don a gani muna yi ba wa nasjudu kuma saboda kai muke yin sujjada sujjadar mu muna yi don neman yardanka don neman ladanka wa ilayka nas'a zuwa gare ka ne muke gudu muke komawa muke tafiya Asayi ma'anarsa tafiya wa ilayka nas'a zuwa gare ka muke tafiya ma'ana wannan kamar fadin ubangiji ta'ala fafiru ila Allah ku gudu zuwa ga Allah wa anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangijinku ne ma'anan wa ilayka nas'a zuwa gare ka muke tafiya ma'ana muke komawa muna barin sakon Allah muna koma zuwa ga da'arka shine ma'anan ilayka nas'a wa nahfidu kuma muke gaggawa muna gaggawa zuwa ga komawa ga da'arka muna barin sakon ka. narju rahmataka muna kaunar azabanka wa nakhsha muna kaunar rahmarka afwan narju rahmataka muna kaunar rahamarka wa naksha azabaka muna tsoron kaga duk wanda zai bauta Allah ta'ala ai akan wannan abu guda biyu ne ko kuma a ce guda uku kana son Allah kana kaunar rahamarsa kuma kana son kana tsoron azabarsa shine ma'anar narju rahmataka muna kaunar rahamarka ita ce aljannanka da sauran nimominka wa naksha azabaka muna tsoron azabarka ita ce wutar jahannama da sauran bala'i da musibu na ubangiji wanda Allah ta lake jaraban bayinsa da shi wannan yana tabbatar mana cewa duk wanda zai bauta Allah ta'ala yana bauta masa a bisa tammani rahamarsa da kuma tsoron azamansa ba kamar yadda yan bidiya suka ce za ka bauta Allah amma ba wai don kana tsammanin aljannansa ko tsoron wutansa ba wannan ta ba aqida ta ahlus sunna ya saba ma alqur'ani don qur'ani cewa yi ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba malaiku suna bauta Allah ta'ala saboda son da suke wa Allah da ƙaunar rahamarsa da tsoron azabarsa ballan suna mu ‘yan adam Ya ce, inna azabaka fil na mulhaq Hakika, azabanka mulhaqun abun riskarwa ne bil kafirina ga kafirai wato azabanka za ka riski kafirai la mahalata dole mutu akan kafirci sai ya shiga azabar wutar jahannama wannan inna azabaka bil na mulhaq din nan ya zo da ruwayoyi daban-daban akwai inna azabaka jidda hakika azabanka mai tsanani bil kufari mulhiqun wato bil kufari ne kon bil kafirina da kafirai duk ma'ana su ne maimakon mulhaqun mulhiqun mai riskan kafirai ne mulhiq maimakon mulhaq duk ruwayan ta inganta sanai ce Allahumma ya Allah inna nasta'inuka tabbal mu muna neman taimakonka ya Allah muna neman taimakonka wa nastaghfiruka muna neman gafaranka wa nusni alayka alkhaira muna yabon alkhairi a gare ka muna yabon alkhairi a gare ka wala nakfuruka ba ma kafirce maka wa nu'minu bika muna imani da kai wa naqba'u laka muna kaskantar da kai a gare ka duk ibada kake yi kaskantar da kai ne sujjadanka sallanka ruku'unka komai shi sa aka ambaci ibada da ibada don asalin ibada ma'anansa at-tazallul kaskantar da kai to shine wa naqda'u laka ya Allah muna kaskantar da kai saboda kai wa nakhla wa nakhan abunan nan wa nakhla muna bari man yakfuruka wanda yake kafirce maka shi ma'anan wa nakhla man yakfuruka amma ya zo ta riwaya wa nakhla wa nakhla wa natruku man yakfuruka ko man yakfuruka a wata riwaya ni wa nakhla muna tubewa shine asalin kalma al-khal'u tubewa kaman tube riga saboda haka wa nakhla'u muna tuɓe mana muna tuɓe kafurci kenan wa nasruku mu bar man yakfuruka don ne kafurce maka ba ruwan mu da shi amma a wannan ruwayan wa nakhla'u muna tuɓewa ma'ana muna bari man yakfuruka wanda ya kafurce maka don ne kafurce maka ba ruwan mu da shi wannan addu'an ta inganta ana yin ta alƙanu wannan misali ya kawo za a iya ƙara wasu addu'o'in banda banda waɗannan da wanda suka zo ana yi alƙanu ɗin ko su addu'o'i na buƙatar mutane a cikin alƙanu na witiri dukkanin witiri Allah ta abin da mazala ta sama yana yin addu'o'i da yawa za ka iya shigar da kowace irin addu'a sai ya ce zikiro aqiba salami mina witiri. to sai kuma zikirin da ake yi ƙarshen sallama daga witiri in ka sallame daga witiri kuma me ya kamata ka faɗa shi ma akwai abin da za ka faɗa wasu abin da ya sa ya kawo mana addu'an zikiri na bayan witiri ko kuma abin nan addu'an witiri wato kunutin witiri da zikiri ba witiri ai da muka dauko tun daga tashi daga bacci an yi ta faɗa abin da zaka yi har addu'an bacci har in ka farka cikin daren ga abin da zaka faɗa in zaka juya in ka tsorita ga abin da zaka faɗa in kai mafarki ga abin da zaka faɗa to a yanzu ka tashi kiyamul laili ne su da ka gama kiyamul laili ka zaka witiri da dare to ga addu'an da zaka faɗa a wajen witiri da daddare sannan kuma in zaka yi alkanu da daddare sannan kuma ga zikirin da ake yi bayan sallamewa daga witiri shine subhanal malikil quddusi ثلاث مرات والثالثة يجهر بها ويمد بها صوته يقول رب الملائكة والروح وأن حديث أبي بن كعب يروي توشي يتي مزالة تسمع يا كسن يوتر بثلاث إلى وتريد أبو بوا قداؤك إلى إيد سبه اسم ربك الأعلى أركاء فرقه لكم قل يا أيها الكافرون أركاء تبيو لقل هو الله أحد أركاء تأوك دكا نسبا فاتحة to sai ce wa yaqnutu qabla ruku'i ina yin alqanut kafin yayi ruku'i to amma malamai sun ce wannan kalman kafin ruku'i nan bata inganta ba wa idza sallama yace ya sallame sai sai zama ya muddu biha sautahu fil akhira wato mazala in ya sallame daga su ba abin nan daga ainihin sallar ta din yana yin waɗannan wato ainihin addu'o'in sannan ya muddu biha sautahu sai ya daga muryarsa kuma da wayannan addu'o'in sai ya dinga cewa subhana rabbi subaha subhana al-malik al-quddus shi na karshe din kenan sannan daga nan kuma sai ya kara da rabbil mala'ikati wa ruh wato yadda abinda hadisi yake nufi idan yake subhana al-malik al-quddus sau uku to in yazo ainihin na hudu na uku in yake subhana al-malik al-quddus sai ce rabbil mala'ikati wa ruh wato a na ukun zai zai hada su sannan kuma ya fada da karfi subhanal malik al-quddusi subhanal malik al-quddusi sai ce subhanal malik al-quddusi rabbil mala'ikati wa ruh wannan hadisin wasu malamai sun ce da'ifi ne wasu kuma sun inganta shi amma iya subhanal malik al-quddusi ka faɗa sau uku babu <coughs> babu sabani wajen inganta shi amma wannan ƙari na cewa na ukun ka faɗa da ƙarfi sannan kuma ka ce ko da ke ka faɗa da ƙarfi na ukun shi ma ya inganta amma ka ƙara da rabbil mala'ikati wa ruhi shine wanda wasu malamai suka ce bai inganta ba amma shu'aibu arna'udu ya inganta shi a ta haƙiƙi da yawa zadul ma'ad na ibn qayyim abinda addu'an take nufi subhanal maliki sarki ya tabbatar ma mai mulki shine ubangiji ta'ala al-quddusi wanda yake tsarkakekke mai tsarkaka daga dukkan wata siffa ta tawaya zaka faɗi wannan salasa marratin sau uku in ka sallame daga witri sai ce wasalisa ta hukun kuma ya jaharu biha zai bayyana ta wa ya muddu biha sautahu ya ja muryansa da ta uku din yace subhanal malikil quddus wato ya dinga jan muryansa da da ana uku sannan ya kulu sai ce rabbil malaikati war ruh sai ja shi a haka to wannan haka yazo wasu sun inganta wannan hadisin wasu kuma na ƙarin kenan na ƙarshen wasu ko ba inganta ba amma dai zahiri dai ya inganta duka saboda haka subhanal malikil quddus sau uku zaka faɗa a hankali to amma a na ukun zaka zaka bayyana kuma ka ja da ƙarfi ka ƙara da rabin mala'ikati wa ruh to sai du'aul hammi wal hazan addu'an baƙin ciki wato da da rai addu'an baƙin ciki da da rai wato du'aul hammi addu'an bacin rai wal huzni da kuma baƙin ciki akwai bambanci tsakanin alhammu da alhuzunu ko alhammu shine bakin cikin da bai faru ba abu ne bai faru ba kana ta damuwa kamar zai faru alhuzunu kuma abun ya riga ya faru maka kana tare da bacin ran wannan abu shine ma'anan alhuzunu idan kana tunanin wani bala'i zai same ka to hammu suna wannan abun don bai faru ba to tsoron zai faru nan sai ka kasa samun kwanciyar hankali bacin rai da damuwa ya dinga damunka kana cewa abun alhammu in kuma ya riga ya faru damuwan da ka shiga in ana ce mata alhuzunu dukkanin su kuma ma'anar su ɓacin rai ne to ga addu'an ɓacin rai in ranka ya ɓaci. ko kuma kana tunanin wani abu zai faru da kai na bala'i ko wani abu ya faru da kai ka ji ɓacin rai to ga addu'ar da za ka yi اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته آدم من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء wa وذهاب همي wani ya tattara addu'an ɓacin rai da damuwa da bakin ciki wannan kwaruwa to hadisin daga abdullahi bin mas'ud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun wala huznun faqala allahumma har zuwa ƙarshen addu'an yace illa abhaballahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu faraja babu wanda wani bakin ciki ko bacin rai zai same shi sannan ya karanta wannan addu'a da muka karanta dazu fati Allah ta'ala ya tafiyar masa da bacin ransa da bakin cikin da yake fama da shi kuma Allah ya musanya masa maimakon bakin cikin sai a samu farajan yayewan bakin cikin a wata riwayan farahan sai a samu farin ciki maimakon bacin rai in kai wannan addu'an sai zama farin ciki ne zai ma abin nan zai zai biyo baya to sai aka cewa manzo Allah aka ce ya rasulullahi ala na ta'allamuha don haka ne mu koyi wannan addu'a mana tunda in ka shiga damuwa ka karanta ta Allah zai yaye maka bacin ranka da damuwarka sai manzo Allah sai kuma ce bala baki liman sami'aha an yata'allamaha sai sai haka ne ya kamata dukkan wanda ya ji wannan addu'an ya koye ya koye addu'an bacin rai ne duk wani bacin rai da ya same ka ko tunanin wani abu zai faru da kai to sai ka dinga karanta wannan addu'a wannan hadisi ma Ahmad ya rawaito shi da Hakim da Ibn Hibban kuma hadisi ne ingantacce Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi ga fassaran addu'ar nan Allahumma inni abduka ya Allah ni bawanka ne ibnu abdika kuma dan bawanka ne ni ibnu amatika ni dan baiwarka ce nasiyati biyadika tu kullu man kaina yana hannunka wato shine gashi na gaba haka laraba ka san gashin su dogaye to wannan gashi na gaba in kana son ka ja mutum zaka iya rike gashinsa na gaban kansa din nan sai ka dinga jansa sai ya dinga bin ka kana ja to idan mutum ya ce tukulluman kansa gashin gaban kansa kenan yana hannun Allah ma'ana Allah ne yake jansa yanda ya ga dama ya sake ya sallama wa ubangiji subhanahu wataala shine ma'anan nasiyati biyadika tukullumar kaina yana hannunka gashin gaban kaina yana hannunka sai inda ka ja ni haka zan tafi na mika wuya na sallama wannan ko wanda yake da wannan aqidan shine ji dadi a addini ko fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa radda ilma mashtabaha ila ilayhi ila alimi alayhi ila alimi to da kai ka mika wa Allah wuya kenan, wala tazbutu al-islam illa ala zahri at-taslim wal istislam mika wuya to ma'ana na mika raga mata zuwa gare ka ubangiji ta'ala sai ce ma bin fiya hukumuka hukumuka hukuncinka ma bin fiya mai zartuwa ne a tare da ni ma'ana in dai kai hukunci to hukuncin nan zai zartu mini ma'ana ban isa in kauce wa hukuncin ka ba da ka kaddara ka hukunta dai same ni ban isa in kauce masa ba sai dai in kai ne ka dauke mini shi nan ma sallamawa ne ga ubangiji subhanahu wataala duk abin da ya same ka Allah ne shine ma'anan ma zai siya hukumu duk abin da wato ainihin ka kaddara min shi ka hukunta shi to yana zartuwa a gare ni wannan abin da ya shafi hukuncin Allah na kaddara to haka hukuncin Allah na shari'a ma duk abin da ka hukunta ka ce na yi sallah na yi azumi na ba da zaka wannan hukunci na yadda ya zartu mini kuma zan yi shi sannan adlun fiya qada'uka qada'uka wato hukuncinka kuma na bala'i da zaka saukar min adalun fiya adalci ne a gare ni wato bana tuhumanka dangane da wata musifa da zaka tsora mini ko ni hukunci da zaka hukunta wanda raina bai ji daɗi ba to bana tuhuman cewa ka zalunce ni duk abin da ka hukunta mini na masifa adalci ne don Allah ba ya zalunci wa ma rabbuka bi zallamin lil abid Allah ba ya zalunta bayan duk abin da kaga ya faru da kai to ubangiji subhanahu ta'ala ya jarrabe ka da shi ne da adalcin domin in ma dai zama kai ka jawo kanka din wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum ko ka jawo kanku ce sa masifa ta same ku ko Allah ya jarrabe ka da wannan don ya ɗaukaka darajanka ko ya kankare zunubanka ko makamancin wannan saboda duk abin da Allah ya hukunta maka wannan adalcin ubangiji ne subhanahu wataala Allah baya zalunci inna Allah la yazlimu mithqala zarra Allah baya zalunci ko dai da kwayan zarra sai sai as'aluka bi kulli ismin huwa laka ina roƙonka da kowane suna wanda yake naka ne sammaita bihi nafsa wanda ka ambaci kanka da shi aw anzaltahu fi kitabika ko ka saukar da shi a cikin littafinka an sai littafinsa duk littattafin da ya saukar daga sama gaba daya a taura injila zabura alqur'ani da sauransu sannan au allamta wa adam min khalqi ko kuma wani suna da ka sanar da wani daga cikin halittanka baka wa wani ba kamar ka sanar wa annabawanka da waliyanka da bayin Allah na gari to duk wani suna wanda Allah ya ambaci kansa da shi ko kuma ya saukar da shi a littafinsa ko ya sanar da wani daga cikin halittansa ina roƙon Allah da wannan sunan yace a wista asarta bihi fi ilmin ghaibi inda ko kuma kake banta da shi a wista asarta bihi ko kake banta da shi fi ilmin gaibi a ilimin gaibu daka a wurinka wato sunan da ka ambaci kanka da shi ko ka saukar da shi a littafinka ko kuma ka sanar da wani daga cikin halittanka baka sanarwa wani ba ko kuma kake banta da shi a cikin ilimin gaibu kina cikin sunayen Allah akwai waɗanda bai sanarwa kowa ba suna cikin ilimin gaibunsa akwai wanda ya sanar da wani bai sanar da wani ba shi yasa wannan hadisin dalili ne akan cewa wato sunayen Allah sun fi ɗari sunayen Allah sun fi ɗari ba casa'in da tara ba ne da haka sunayen Allah sun fi ɗari sun fi dubu ma don kasaratul asma'i ya dullu ala sharafin musamman yawan suna yana nuna ɗaukakan abin da aka ambata da wannan sunaye to Allah ta'ala ai wani mutum ma ya kaza suna goma wani ashirin bare ubangiji ta'ala ai sunaye dubu ma sun masa kadan to sai dai waɗanda aka sani ne kila ba za ka ba za ka wuce ka lissafa ɗari da wani abu ba amma ya kwanda wani ya sani wanda kai baka sani ba akwai kuma wanda suke cikin ilimin gaibu shi kaɗai ya sani bai sanar da kowa ba wannan shi nuna maka cewa ba ba tasa'in da tara ne. sai dai abinda hadisin yake nufi inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahida man ahsaha dakhala aljanna Allah yana suna yi tasa'in da tara ɗari ba ɗaya wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna ana nufin in kaɗan sunaye tasa'in da tara a cikin sunayen Allah ta'ala ka haddace su ka fahimci ma'anar su kai aiki da abin da suke hukuntawa ko suke koyarwa to za ka shiga aljanna amma ba ana nufin iya sunayen kenan ba ba su kaɗe ba ne to da yi wannan sai ce an ta ja'ala alƙur'ana rabi a kalli wato ya Allah ina roƙonka ina tawassuli da sunanka an ta ja'ala alƙur'ana ka sanya alƙur'ani rabi a kalbi hutun zuciyata hutun zuciyata walwalan zuciyata farin cikin zuciyata kun san ma'anan arrabe arrabe shine lokacin da amfanin gona ya yi banya shine faslun rabe wato lokacin da an yi shuka ya fito gashi nan kore shar'in ka je gonan za ta baka sha'awa wannan shi ake cewa arrabi'u wato lokacin ainihin damuna kenan ka san manomi idan ya yi shuka lokacin da ya yi babu komai kafin yi babu komai amma da zaran ya banya ta yi gona gona ta yi korin shar idan ya je kalla sai ka ga yana dariya to kaga wannan shine farin ciki kenan to ya Allah ka sanya karatun alqur'ani shine farin cikin zuciyata shine hutun zuciyata ba in je in duba gona ta ta yi ya banya ta yi kore shar ba a'a in karanta qur'ani ya fi min in je in duba gona ta wanda ta yi kore shar mun fahimci wannan fassara shine ma'anar rabi'a qalbi wato rahata qalbi hutun zuciya na da walwalan zuciyata da kuma ƙur'ani haka ne in dai zaka dinga karanta shi to ya sai ya yaye maka duk wani bakin ciki da ke cikin zuciyarka idan kana karanta zaka ji bacin rai da damuwa yana fita maka yasa ne yace idza kunta fi hammin wa ghammin wa karbatin faqra kitaballahi tanju min alhammi idan ka kasance fi hammin cikin damuwa na baƙin ciki wani abu kana ga zai faru da kai sannan wa gammin da bacin rai mai tsanani wa karbatin da ɓacin rai bakin ciki wanda zai hana ka sakar ka bani yana ta kawala kwata-kwata ya takura maka to fakara kitaban layi ka karanta littafin Allah shi ne alqur'ani kan juminar hannu sai ka kubuta daga ɓacin rai kuma haka ne wani an jarraba an gani idan ɓacin rai ya same ka hankalin kai tashi wani abu ya dame ka ka je ka ɗauki alqur'ani ka kama karantawa ka gani kana karatu alkur'ani zai yayi maka wannan baƙin ciki sai sa kaga shi mumini ai yana da hanyoyi da yawa na warware damuwoyinsa shine komawa zuwa ga Allah ta'ala yanzu idan ka shiga cikin wani halin kakani kayi na damuwa da bacin rai baka bacci abu ya matsa maka ka je ka dauki alkur'ani ka dinga karantawa ka dinga zikirin safe da yamma wanda muka karantar a wannan littafi askar wanda suka zo da safe a yi su in kai sallan asuba ka zauna bayan sallan asuba ka yi askar na saba da masa abin nan na saba din na safiyan nan ka yi su gaba ɗayansu ka ɗauki alƙur'ani kai ta karantawa har rana ta fito ta ɗan ɗaga kai na fila raka biyu gobe ka yi haka jibi ka yi haka sai ka rabu da wannan ɓacin komin girmansa komin girmansa sai ya fita daga zuciyanka don ka koma zuwa ga Allah ta'ala ballanta na ka kara da kiyamun laili ka tashi ka jejjere kana nafila kana zikirin Allah ta'ala kana istighfari kana la haula wala quwwata illa billah kana hasbunallahu wa ni'mal wakeel kana yin wannan addu'o'i na bakin ciki da bacin rai sai wannan abun ya yaye maka gaba ɗaya ko da bukatan ka bata biya ba za ka ji kuma bacin ran ya tafi sai ka ga abun ma a sai ba wani abu bane ne na ɗagawa kai na hankali sai rayuwanka ta koma normal yadda ake son ta amma in kullum kai zaka dinga tina abun ne kana taɗawa kana damuwa kaza kaza to sai hawan jini sai jinin ka ya hau a ƙarshe kuma zai sa maka ciwon zuciya sai zama ka shiga cikin halin kakani kai a rayuwarka to ka dinga karanta irin waɗannan addu'o'i sannan ce wa nura sadri ya Allah ka sanya Alkur'ani shine hasken kirjina haske wato imani na ya karu da shi in samu buɗewan kirji in samu walwalawa a cikin kirjina kar in zama mai ƙuncin ƙirji sannan wa a huzni ya zama kuma karatun Alkur'ani shine yayewan huzuni bakin ciki na wato bakin cikin da ya riga ya faru wa zahaba hammi da tafiyan kuma bakin ciki na wanda nake yi na wani abu da nake tunanin zai faru sai Allah ya dauke wannan abu wannan ita ce addu'an addu'a ta farko ta wato ainihin bikin ciki da bacin rai sannan addu'a na biyu yace Allahumma inni a'udhu bika min al wal hazan wal wal kasal wal bukhl wal wa wa rijal wannan addu'an kuma an rawaito ta daga Anas bin Malik radiyallahu anhu wato yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wata ran manzon Allah sallallahu alaihi ya gaya wa abu talha ya ce ka je ka nemo min wani yaro man daga cikin yaran ku ya zo yana mini hidima shi kenan sai wato ainihin ya ɗauko ana zinu malik duk da wasu ruwayoyin cewa mahaifiyarsa ne ta kawo shi har wurin manzon allah sallallahu alaihi wasallam amma dai manzon allah ya nemi yaron da zai masa hidima shi kenan da ya zo yana yi wa manzon allah sallallahu alaihi hidima yana ganin irin manzon allah abinda manzon allah sallallahu alaihi yake yi sai ce fa kuntu akhdumu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa kuntu asma'uhu yukthiru an yaqula اللهم إني أعوذ بك من الحم والهزم والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال إذا نظرنا ومنذ الله هجما سنكي جين ينا يوم فتن ونن الدعاء ينا يوم ميميتاتا حديث يوم البخاري رويتوشي إن غنشتن حديث فذاك من ذلك ما ينا يوم يوم ونن الدعاء kuma wannan addu'an suna da muhimmanci in dai kana yin ta so matsaloli da yawa kuma za ka rabu da su matsaloli da yawa ba za ka zama wato cikin ɓacin rai ba ba za ka zama mai kasala ba mai gajiyawa ba sannan ba za ka zama marowaci matsoraci ba ba shi ba zai maka kanta ba da sauransu mutane ba za su ga bayanka ba ga fassaranta na Allahumma inni a'udhu bika min hammi ya Allah ina neman tsarin kaminal min hammi daga damuwa kana tunanin wani abu zai faru bai faru bai dinga bata maka rai wal hazani da kuma ainihin bakin ciki na abin da ya faru ya zama ko ya faru ba zan ji bakin ciki ba wala ajabi. da kuma ainihin gajiya gajiyawa shine mutum yayi kokarin zai yi abu sai ya kasa shi yayi kokari zai sai ya kasa shi to ya Allah ka tsare ni daga gajiyawa wato ka zama almu'minul qawiyyu kenan mu'mini mai karfi ko mazala kuma ce almu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min almu'minid da'if wa fi kullin khairun mu'mini mai kuzari wanda baya gajiyawa to ya fi alkhairi a wurin Allah kuma shi Allah ya fi so akan mumini ne kasala wanda ya baya iya yin abubuwa amma dukkanin su dai akwai alkhairi a tare da su dukkanin su da mumine ne to ka roki Allah ya kiyaye ka daga al'ajar ka fara yin abu ka kasa awwa na alkhairi ai kowa zaka ga yana marmari zai yi shi to amma idan aka fara za ga yan kaɗan ne suke kai gaci gaci za a fara za a fara sai ga yan kaɗan ne wanda za a dore da su kamar yadda nake cewa kullin ila sha'il ula harakatun walakin al-azizu fi rijali sabatu kowa idan fage ne na daukaka na wani alkhairi ai kowa zai motsa to amma abin da yake mai wahala shine tabbata ana yi din yau da gobe a jure yau da gobe a jure ana yi to shi yake da me shi yake da wahala yanzu na karatun da mutum nawa muka fara <laughs> mutum nawa aka fara da su yanzu babu su suna da shekara goma sha ana yi yanzu wannan littafin mun yi rabin sa shekara biyu da wuce to da yawa kuma yanzu ba sa zuwa din rabin aka yi da su wannan rabin ba za a yi da su ba amma ko yadda tun da aka fara suna nan ko kowane littafi da su ake ko kowane littafi a sauƙi a yi da su to wannan shine sabati rashin gajiyawa ke to haka duk abin da ka dauko ka ne wani aiki alkhairi za ka gina masallaci sai shi ɗaya zai sa maka kuɗin ka za su kare in kai haka to kai ka zaman da fili ka za ka saya sai ka gajiya ba za ka wani aiki alkhairi ma haka na dukkan wani abu wanda Allah ta'ala yake to da haka idan kana son abin da in ka fara aikin alkhairi ka gama shi to ka dinga addu'a Allah ya taimake ka ya kiyaye cire maka wannan gajiyawan gaba daya sannan sai yace wal kasali da kuma kasala kasala kar ka zama ragogo kar ka zama rago idan ka zama mai kasala ba abin da zaka yi a rayuwarka dole ka zama mai shaja'a wato mai kazar kazar mai karfi duk abin da zaka yi cikin nishadi to wannan shine wanda zaka iya yin wani abu amma duk abin da zaka yi cikin kasala soko soko to wannan mutum ba zai kai labari ba kuma ko me kake yi ba ko lahira kake nema ko duniya ko lahira in dai kana da kasala ba za ka biya ba za ka iya kiyamun laili ne za ka iya sallah a masallaci za ka iya karatun qur'ani za ka iya zikiri za ka iya zuwa inda ake karatu don ka fahimci addininka in kana da kasala ba za ka biya ba za ka iya rika gawa makabarta abubuwa da yawa sai su gagare ka ba za ka iya yi ba saboda kasala to kasala ba karamin aibi bane yakan hana mutum ci gaban rayuwarsa da ci gaban addininsa gaba ɗaya to ka roƙi Allah ta ya tsare ka daga daga kasala in ba ka son kasala kuma ka daina yawan cin abinci dan abincin ka ci daidai gwargwado amma in za ka dinga take cikin ka ka ci ka sake ci ka ci ka sake ci to kuma kun kulla da kasala da bacci kun kulla kenan ba abin da za ka yi to sai ka dan sassauta ainihin cin abincinka kuma ka dinga motsa jikinka to za ka zama marar kasala sannan yace wal bukhli da ruwa wal jumni da tsoro Allah ka tsare ni wal bukhli daga ruwa rowa mummunan ɗabi'a ce ko sai sa manzala sun ainihin tsari daga ita yana yawaita wannan addu'a saboda rowa yana yana kaskantar da mutum rowa abu ne wanda wato zai zubar maka da ka gaba ɗaya a cikin jama'a kuma za ka faɗi warwas a wajen ubangiji subhanahu wataala don ya yi maka ni'ima baka gode masa a bisa ni'imar da ya maka ba to shi yasa Allah ta'ala ce wa man wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun dole ya yi shirowa to wanda sune masu rabbanta su ne masu kai labari ranar aljiyama, amma wanda yake marwaci ba zai kai labari yana rowan zakka baya bayarwa baya ciyar da iyalinsa yadda ya kamata baya sadaka fi sabilillah baya ba baya abin nan taimakawa addinin Allah ko kuma yana rowan iliminsa Allah ba shi ilimi amma baya ba da shi shi ma rowa ne shi ma rowa ne idan mutum yana wannan ba zai kai labari ba yana koyewa yana da kasalan bayarwa to shi ma marwaci ne to ruwa dai gaba ɗaya nau'o'in ruwa wato ba su da kyau addinin musulunci mummunan ɗabi'a ne kuma tun kafin zuwa musulunci ba abin da za a kushe mutum da shi kamar a ce zama marowaci ba abin da za a yabe ka kuma kamar a ce mutum ya zama mai kyauta sai sa manzo Allah ya fi kowa kyauta kana a jawadan nan ya fi kowa kyauta kuma idan ya zo yana alheri kowa da kowa yana ba mutanen girgi da mutanen banza har a tambaye shi me yasa zaka ba wa ne ka san ba mutumin kirki ba yace aradu an yubakhiluni fala yajiduni bakhilan sun zo sun roke ni ne saboda in na hana su su ce ni marwaci ne ni ko ba za su same ni marwaci ba to zaka sai in ba kai kyauta ko don kar a zage ka ko don kar a zage ka wa inni ra'aytu al-bukhla yudri bi ahlihi fa akramtu nafsi an yuqala bakhil na ga ruwa yana kaskantar da masu ruwa sai na dare da kaina nake kyauta don kar a ce mini marwaci manzo Allah ya bar don kar a zage shi sai ma ka bayar don kar a zage ka ai kyauta ba sadaka ba ne ko sadaka ita ne dole sai don neman lada za ka yi amma kyauta za ka ba mutum don ya soka za ka ba mutum don ka mallake shi za ka ba mutum don ya riga maka kar ya dinga zagin ka kar ya dinga kuje ka za ka ba mutum don tsoron sharrinsa kuma yanzu haka ka yi daidai kai ne wanda ka san me kake yi inda kowa zai zama mai alheri da duk mutane sun zama masoyan juna in kana sake mutane hannu dole za su soka ko suna so ko ba sa so jubilatul qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha an halitti zuciya akan son wanda take kyautatawa sannan wal ina neman tsarin ka ya ubangiji daga tsoro to shi ko tsoro shi ma haka ne addinin ka ba inda zai je in kai matsoraci ne haka nan kuma rayuwarka ta duniya ma ba za ka kai labari ba matsoraci ba shi zama gwani ko shi wane ne kuma ko shi dan wane ne saboda haka idan ka zama matsoraci ba za ka iya jihadi ba in ka zama marowaci ba za ka yi al'amru bil ma'aruf ba wannan ne munkar umarni da kyakkyawa da hana mummuna ba za ka iya ba ba za ka iya karantar da jama'a ba ba za ka iya shiga mutane ka yi musu nasiha ba ba za ka iya walwala cikin jama'a ka yi addinin ka yadda kake so ba za ka dinga tsoron kamar wani zai tsangome ka ko wani zai ce maka kai wannan ka dame mu da yawan ibada ko abun nan ko kai ka so ka ce kai bawan Allah mu ba bayin Allah ba duk sai ka ce wannan tsoron a zuciyarka. sannan addinin ka yi kyau sannan ka yi wa Allah ta'ala ɗa'a, sannan ka tashi cikin dare ka bauta wa Allah ta'ala sannan sai ka cire tsoro za ka iya neman abin duniya yanzu ko kasuwancin na yi mutum matsoraci ne bai zai yi shi ba bai zai iya ba yana tsoron kar ya sayar ya faɗi yana ta wani wayo wayonsa sai ya zo riba sai ta wuce shi in ya so yana ga zai faɗi in ya kasa kar wani ya zo ya ɗauke masa za ka ga mutane da yawa wayonsu yana cin su a kasuwanci to da kasuwa ma sai ka zama marar tsoro nan ne za ka iya sayo kayan in ta yi ruwa rijiya in ba ta yi ba kuma masai wato shadda ta zama shadda ko ka yi asara ko ka ci riba to da haka sai ka sayon kuma ka yi shahadan sai ka ka ci riba kuma in kuma ka gidi kana tsoro sai ka ga wani kuma yana yi yana yi kuma yana samun kuɗi ne haka nan mutum zai zo ba zai faɗa da kasuwancinsa ba yana tsoro nan ma ko kuma ba zai iya ɗaukan yaro ba yana tsoron yaron kar ya tuce shi shi kenan sai zo ya dinga shan wahala gashi yana samun kuɗi amma kuma ba jin daɗi ba da hutu to kaga matsoraci ne ko ya ɗauki yaran amma bai yarda da su ba kullum zuciyarsa na ta farfasa yana ga za su cuce shi yi wannan yi wannan yana samun kuɗi amma ba da kwanciyar hankali yana tunanin yaransa na cutansa da kuɗin ana samu amma kuma ina a haka zai tafi bai zai taɓa jin daɗin rayuwarsa ba wannan ɓacin ran kawai ya hana shi jin daɗin rayuwar ko da ko yana jin farfesun kaji yana hawa manya-manyan motoci da yana shiga manya-manyan gidaje to dole sai ka cire tsoro kwata-kwata sannan za ka iya yin abun kanka sannan ya ce wa bala iddaini da kuma ya Allah yana neman tsarin ka daga nauyin bashi shine bala iddaini bashi ya maka nauyi har ya rinjaye ka har ya zama bangaren ka yana karkata don a asalin asalinsa shine almailu nauyi ya maka yawa kana karkata kana tafiya a karkace ya Allah ka tsare ni daga nauyin wato ainihin bashi bashi sharri ne ko bashi sharri ne domin bashi nadama ne nadama ne da dare da rana kuma kunya kana kunyan ka haɗu da wanda yake bin ka bashi din musamman in lokacin biyan bashin yayi sannan da dare kana cikin nadama sannan kana cikin ɓaci rai da kunci idan ana bin ka bashi kuma ana neman ka biya kuma baka da halin da zaka biya mutum ya dinga matsa maka ka biya ni kuɗi na ka biya ni sai kuma baka da inda zaka biya to wannan babbar musiba ne to sai ka roƙi Allah ta'ala ya kiyaye ka daga nauyin wato ainihin bashi sannan wa galabatin rijal da kuma ainihin rinjayen wato mazaje rinjayen mazaje wato mutum ne yake son ya gwabza da kai kana harkokin ka baka damu da shi ba shi kuma ya damu da kai yana son sai ya ga ka to ka roƙi Allah ta'ala ya tsare ka daga rinjaye ka a ce wani ya buga da kai ya ka da kai a kai dai ya zama kai ne mai kayan ko duk wanda ya buga da kai ya barka a haka ko kai ka ka da shi to ka nemi tsari daga ainihin wannan wasu wajen sun fassara shi galabatu rijal shine galabatu da'inin wato rinjayen wanda suke bi na bashi su rinjaye ne su ma'ana su dinga neman sai na biya su bashin har in shiga kunci da tashin hankali sai ga mutum yana sai da gidajensa yana sai da kadarorinsa da me kuɗi ne ya zama talaka bai da komai to kaga masu bin sa bashi sun rinjaye shi kenan shine galabatu rijal ko kuma ya zama ma'anansa wani ne yake ainihin takara da kai ko a neman mata ko a neman wani abu na abin nan ko wata harka ta kasuwa ko wani abu daban sai ya zo ya rinjaye kai ka da kai akan wannan abun ka nemi tsarin Allah ta'ala daga rinjayen mutane sai du'a'ul karbi wato Addu'a, bacin rai mai tsanani shine alkar wato bacin rai da zai hana ka sakat wato baka walwalawa kwata-kwata kana cikin damuwa shine suka ce shine alghammu allazi ya'khudhu an-nafsa wato bacin rai mai tsanani wanda yake ainihi mai kama rai in mun lura kenan akwai kalmomi guda nawa kalmomi guda hudu akwai alhammu bakin cikin da abin da bai faru ba kana tunanin zai faru akwai alhuzunu ko alhazanu bakin cikin abin da ya faru ya riga ya faru amma kuma abin nan eh, kana jin bacin rai amma bai tsanani sosai ba sannan akwai algammu wato bacin rai mai tsanani sannan akwai alkarbu batirin da yake hana mutum sakat ya takura ka babu yadda ka iya ba in ba wani motsin da za ka yi kana cikin matsala ba ka tunanin komai sai wannan batirin to ga addu'a da za ka yi Allah ya yi maka irin wannan batirin shi ne la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arsh al-azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim wannan kuma rawaito shi daga hadisin Abdullah ibn Abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana yaqulu inda karbi ya kasance yana faɗa yayin da bakin ciki ya dame shi la ilaha illallah al-azim har zuwa ƙarshen wannan addu'an kuma bukhari da muslim ne suka rawaito wannan hadisi saboda kuma zalla in bakin ciki ya masa tsanani yana karanta wannan addu'a ga yanda addu'an take la ilaha babu abun bauta da gaskiya illallah sai Allah al-azim mai girma al-halim mai hakuri shine ubangiji ta'ala la ilaha illallah ba abun da gaskiya sai Allah rabbul arshi ubangijin al'arshi al'azimu shi Allah mai girma ne in mun ce al'azimu to sifa ne na Allah ɗin kenan shi ne al'azimu mai girma amma ya zo ta riwayan al'azimi sai zama siffan al'arshin kenan rabbul arshi ubangijin al'arshi al'azimi mai girma shi al'arshi to da siffan za ta iya ɗaukan duka biyu ko Allah mai girma ne kuma al'arshi shi ma mai girma ne sannan ya ce la ilaha illallahu. babu an bauta da gaskiya sai Allah rabbu samawati mahaliccin sammai wa rabbul ardi mahaliccin kasai wa rabbul arshi mahalicin al'arshi alkarimi mai daraja alkarimi mai daraja tunda ta ce al'azimi mai girma ko to alkarimi mai daraja to wannan addu'an ka dinga yinta ta za ta yaye maka ainihin wato bakin ciki kamar yadda manzala ta tsawa yake yi sannan addu'a ta biyu Allahumma ramataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa afli li sha'ni kullahu la ilaha illa anta manzo Allah sassama abunan wannan hadisin arwato shi daga an arwato shi a cikin sunan na abi dawud kuma hadisi ne hasan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa da'awatul makrubi اللهم رامتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصل لي شأني كله لا إله إلا أنت wato addu'an wanda bakin ciki ya same shi bakin rai da tashin hankali to ga addu'an da zai yi hadisi ne ingantacce Allahumma ya Allah rahmataka arju rahamarka nake kauna fala takilni ila nafsi kar ka dogarar da ni zuwa ga raina wato ka bar ni da kaina kenan tsarfata ainin koda da ke ido wato ya Allah ka al'amari al'amarina kar ka bar ni da kaina in dogara da kaina koda da kittawan ido ne wa aslili sha'ani kullahu ka jara mini sha'ani na gaba ɗayansa la ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya sai kai to na addu'an idan kana yinta ubangiji subhanahu ta'ala zai yayi maka damuwa da bacin rai wanda kake cikinsa. to ba mu gama da addu'an alkarmu ba amma lokaci yayi to da haka mu tsaya a nan insha Allah idan sati na gaba ya zo kuma za mu ta ainihin wato wayannan addu'o'i guda biyu da suka rage mana insha Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya ƙara mana imani ya ƙara mana tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim mai tambayar farko cewa yake malam zan iya yin addu'ar shiga kasuwa yayin da zan shiga banki bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd assalamu alaikum ai banki ba kasuwa bane duk da ana kasuwanci amma ba za a ce masa kasuwa ba in haka ne duk shagunan anguwar ku in za ka shiga ka sayi wani abu a shago na provision ko na biredi ko ne abu kaga sai kai wannan addu'an kenan to bai ce kamar wani shago ne kawai na kasuwa amma ba sunansa kasuwa ina addu'an kuma du'a ki aka ce kasuwa kuma wasu majmu'a ce kare ne daban na sai da kayayyaki daban-daban su suke haɗuwa su zama su zama kasuwa wannan ta ce ta zo na ne sai mai gidan ta yi alola ya ba ta ruwan ya ce ta sha in ta sha za ta haihu lafiya rashin hakan ya halasta ya halasta ya za ta ya zai ya ba ta dottin kafafuwansa ta shayi zai za ta cutu ai saboda haka mai abin nan wannan ba daidai ba ne kuma shi in ya yi ne don albarka wani albarka yake da ita ta tabbas da zai ba ta ita ta sha wannan ya cutar da ita ne kawai mai naƙudan da ba a son wani dotti ya hana da fitowa ka zo ka tura mata wani dotti dottin kafafuwanka wannan kuskure ne saboda haka addu'a ya kamata ya siya ta da shi Allah ya sauke ta lafiya ko ya kai ta asibiti wannan kuma yace wai ya matsayin mai yin alwala a tsaye ba kuma idan ka alwala a tsaye kai a tsaye ko kai a zaune duk ba matsala bane ba wani na cewa alwala sai a zaune za a yi amma dai wasu malamin fiqihu a cikaton wani baiti sun kawo cewa mutum yayi a zaune amma ba wai a cikin wato abin da littattafan fikiyo an kawo cewa ana son kai a zaune ma da kai a tsaye da kai a zaune duk ne alwala nan kuma yana cewa yana neman addu'a tare da kuma shawarwari bisa ciwon jinnu da ke damunsa domin Allah ya yi masa. Allah ya masa wannan ciwon Allah ba shi lafiya. Shawara shi ne ka nemi magani na halal. karka yadda da da zuwa wajen bokaye don duwanda aljani suka suka taba shi ko suka taba masa dan uwa galibi in ba mai da hankali ba shedan sai ya kashi ya bata sai ta neman magani na halal sai ga jinkirin waraka a karshe dai kama jin bokaye ko masu tsafi sai dai asaran addininsa kuma ya asaran lafiya ko lafiyan wani nasa ko ma ya samu lafiyan dai ko wani nasa ya samu lafiyan kuma ya yi asaran addininsa to da haka shawara shine ka ji tsoron Allah Allah shi ne mai warkarwa ba wani daban ba mai magani ba don za ka nemi magani ka nemi magani na halal wanda bai saba wa ainihin shari'a ba ka nisanci zuwa wurin ya koma masu tsaki wani yana cewa wai ƙarin bayani yake so a kan cewar mutumin da ya jinya kan ya rasu ana kankare masa zunubansa ta dalilin jinyar sannan kuma wani aiki ne zai yi wanda zai samar wa mahaifinsa lada wanda mahaifin ya riga da su aiki ya ayyukan lada duk wanda kai zai ji wa mahaifinka ko wuri ko abin nan karatu alkur'ani kai ko sadaka kai ko zikirin Allah ko sallah ko aikin haji ko umra duk wanda kai insha Allah ladan ne mahaifinka amma babban abin da yafi bukata shine addu'a da neman gafara addu'a da neman da neman gafara sune a gaba amma sauran abubuwa da suka yana da kyau kuma insha Allah wannan yake cewa malam ingancin wannan maganar da ake cewa man la yashkuru nas la yashkuru ma hadisi ne ingantacce man la yashkuru nas la yashkuru Allah duk wanda ba gode wa mutane ba zai gode wa Allah ba duk wanda mutane suka maka baraka ka gode musu ba to kaga ba ka gode Allah ba ka kai da kake godiya wa Allah ta'ala idan yayi maka to haka wani ma in yayi maka sai ka gode masa menene godiyan shi na manzala ta sama ya faɗa man san haile ku fa kafihu fa lan tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu hatta ta'lamu annakum qad kafatumu wanda ya maka aikin alkhairi to kai ka bashi mamayin irin wannan abu wato kai ma ka masa wani aikin alheri kai ma ka saka masa ta wani bangare ne in ka lalu ba ba ka samu ba ba ta inda za ka saka masa ka masa addu'a har ka tabbatar cewa ka saka masa a wata riwayan idan ka ce jazahullahu khairan Allah ya saka masa da alkhairi ko ka ce jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alkhairi ka kai matuƙa wajen wato ainihin yabo ko kuma yi masa ko kuma yi masa sakayya to da haka gode wa mutane shine idan mutum ya maka abu kai ma ka duba wani abun alkhairi za ka yi masa sai ka masa in babu kuma ka yi masa addu'a wannan duk wanda ba yi wa mutane to ba zai gode wa ma Allah subhanahu wataala ba na'am to daga ƙarshe sai masu rubuto takardu suna neman addu'o'i wajen malam da sauran yan uwa da fatan Allah madaukakin sarki ya amsa mana mu to Allah ya biya musu bukatun na alkhairi gaba ɗaya mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفو والغنى ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار